Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan masu azumi kuma an yi sahuru ko kuma ana kan shirin yi cikin anashuwa da kwanciyar hankali. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litini 27 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. Jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon jiki, ciwon kai da na makogoro da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. sannan kuma jami'an kasar china sun faɗa jiya lahadi cewa an sallami duk masu cutar covid-19 daga asibitoci da ke wuhan garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata haka kuma an saki dubban fursunoni a kamaru sun samu 'yancinsu bayan umarnin da shugaban kasar paul ya bayar yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin masu mutanen da suka fi kamuwa da cutar a kasar To kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji abin da wasu ƙwararru ke cewa game da mace-macen da aka yi a Kano sanadiyar cutar da har yanzu ake jayayya kan kowace ce. Yanzu eh za ka ce cewa kai yana da alaƙa da coronavirus amma ba ta shafi coronavirus don ba a gwada ba. Za kuma mu kaɗa kwata inda wasu mutane kimanin 500 ke ci gaba da korafin cewa an killace su ba abinci ba gwajin corona. Akwai yara, akwai mata masu ciki, akwai masu ciwon shiga, akwai masu iskokai, babu kulawa. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da karatun Alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Yanzu dai ga Hadiza da kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon jiki, ciwon kai da na makogwaro da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne. A baya cibiyar kula da cututtuka ta Amurka wato CDC ta ambato zazzaɓi daukewar numfashi da kuma tari a matsayin alamomin kamuwa da cutar ta COVID-19. yayin da masanan kimiyya ke ƙara fahimtar cutar sun yi gargaɗin cewa alamominta na iya zuwa da ƙarfi ko kuma a sawwaƙe kuma wasu mutane suka nuna alamun cutar wasu kuma ba sa nunawa faɗaɗa alamomin cutar zai iya taimaka wa mutane da yawa su yi gwaji kuma a sakamakon hakan zai taimaka wajen gano ko sassauta dokar hana zirga-zirga zai iya sa waɗanda suka warke daga cutar su sake kamuwa da ita ko akasin haka yayin da wasu jihohi ke kokarin bude wuraren kasuwanci a wani bangare kuma shugaban majalisar dokokin amurka nasa pelosi ta soki gwamnatin amurka da hana hukumar lafiya ta duniya wato who wasu kudade da kuma kokarin kassara ayyukan hukumar jami'an kasar china sun faɗa jiya lahadi cewa an salama duk masu cutar covid-19 daga asibitocin da ke wuhan garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekara da ta gabata an saka garin wuhan wanda ya ga kusan rabin cututtukan coronavirus na china ƙarƙashin dokar hana fita mai tsanani a watan janairu kuma aka rufe shi daga sauran sassan kasar. ko da yake duk da an samu sassautawar dokokin sosai har yanzu ana ci gaba da gwajin mazauna garin akai-akai don gano kwayar cutar yawancin kasashen duniya sun ɗauki matakai daban-daban da suka hada da hana zirga-zirga ƙarshen makon da ya gabata a kokarin shawo kan cutar ta covid-19 amma a ƙasar spain jami'ai sun kyale yara su fita waje a karo na farko a cikin makonni shida wanda ya fara ranar lahadi anjima jima kaɗan hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu leƙa jihar kano da ke arewacin najeriya inda rahotanni da dama ke nuna yadda ake ta samun ƙarin mace-mace a sassan jihar a 'yan kwanakin nan lamarin da wasu ke ganin yana da alaƙa da cutar coronavirus yayin da wasu kuma ke ganin akasin hakan abokin aiki na mahmud lalo ya tuntubi Dr. Grema Bukar, kwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano AKTH wanda ya mai ƙarin haske kan wannan lamarin. Eto, eh um, na farko za ka iya cewa kai yana da alaƙa da coronavirus. Amma ko ma ba coronavirus ba saboda dalilin za ka shafin coronavirus don ba a gwada ba. sun matuƙa mutuwa a gida ake yi, su ko da asibitin ake yi. ba a ɗauka an gwada an tabbatar a coronavirus wani don yawanci zuwa kafin an san cikin ya fito ko kuma a ba a samu ma an gwada gaba ɗaya ba har rai sa wanda kuma ya sa ya rasu a gida ya gani ba ma an ruwa cikin ba balle a sama a tattace ne dalilin a rashin lafiya to na gani wani ba ka taɓa tabbatar cewa a saboda dalilin coronavirus direct alaka coronavirus ko ba coronavirus. To dakta a iya naku tunanin kuna ga kamar miki ke haifar da waɗannan mace-mace musamman aka yi la'akari da cewa an fi samun waɗanda shekarunsu suka ja wato girma ya riga ya zo musu. To akwai yanayi da muka shiga yanzu na farko tukuna yawanci asibitoci da suke aiki an rage ayyukan da ake yi na yau da kullum. Sama hmm. mutum da ya saba zuwa clinic a duba shi yana da wani cututtuka da ya daɗe ko ciwon diabetes ne ko hypertension ne ko dukkan cututtuka ne an rage ana ana ana ba da himma akan masu zuwa da emergency masu zuwa da gaggawa to kaga mutane ayyukan asibitocin ya kare ya ragu to kuma su kansu kuma asibitocin ma kansu ba ma dangancan ana cewa a yi aikin gaggawa aikin gaggawa ma wani asibiti shi ma ya ragu saboda mai dalili saboda kayan aikin da likitocin za su sa su aikin yau da kullum din shi ma kuma babu su ana tare tare su ba da ake fita da ba aka ake zuwa ba to kaga mutane da suke da irin wani ciwo dama kamar wani mai kansa wani mai darajin kuma ga ya ke shekaru yana bukatan kulawa to kaga kulawan nan ba zai zuwa an ce a in ka zo ma ba emergency ba za a kaje ka ba in da kawai a rubuta ko a sake rubuta maganin kai sa ka samu wani ma to ga wani sai zaman su a gida. Mm, eh. zaman gidan kuma sai kara zama kuma dole kuma an kulle mutane ka fahimta mm. babu wayan su ba motar da za a kawo ka asibiti ba yadda za ka ka zo ba ko da ma akwai asibiti saboda hanyar rike hanya ba fita ba wani abubuwa to wannan abun su ba sai muwa sun karu asibitocin ba duka suke aiki ba asibitocin ba kowanne za ka iya zuwa ba kamar da za ka zo ko ka zo ma za a ce an ah, rike waje kaza an rike waje kaza. to a ƙarshe akwai kwamiti da gwamnati ta kafa domin kula da yaƙi da wannan cuta ta covid-19 kamar a matsayin ku na masu kula da fannin kiwon lafiya kun ji wani abu daga gare su. mu kanmu masu kula da kiwon lafiya mu kanmu muna so mu sani a fito a gwamnatance a hukumance a faɗawa mana mu kanmu mu masu aiki a irin wannan na kiwon lafiya da yake faruwa kaga aka gaya mana mu za mu sani cewa mu samu kariya ko musamman da mataki za mu iya ɗauka ko mu kara ma yadda yin da ina ne ya kamata mu toshe ina ne ya kamata mu yi kuma su kansu fitowa a faɗa ɗin jama'a kasan kuma mutanen garin za su san cewa eh to ga dalili ga dalili to amma kuma a hukumance har yanzu a hukumance kun ba ko da yau din nan ne a labaru an ce a'a ai ba covid 19 ba ne an ce saboda kaza kaza kaza kaza kaza amma ai ko ba babu bincike da ya fito ya nuna da Mahmud da ya haɗa mana wannan. Ana tare ne da sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hadiza Kiyari da ci gaban labaran duniya. An saki dubban farsunoni a Kamaru sun sami 'yancin su bayan umarnin da shugaban kasar Paul Biya ya bayar yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutane da suka fi kamuwa da cutar a kasar. sai dai gwamnatin bata bayar da takamaiman adadin fursunonin da suka kamu da cutar ba amma ta ce sama da mutum dubu da biyar da aka gwada su ne suka nuna alamun covid-19 a kamaru cikin kasa da watanni biyu tare da mutuwar sama da mutum hamsin yayin da yake magana ta hanyar sadarwar zamani daga garin bamenda da ke bangaren masu amfani da harshen ingilishi babban jami'in da ke kula da gidan yari a garin na bamenda henry asa'angu ya ce fursunoni 138 da aka sake duk su ya nuna ba su dauke da kwayar cutar ta covid-19 ya kara da cewa fice wasu zai ba jami'in kula da gidan yari damar ganin an saka matakan tabbatar da tsabta da suka hada da yin nesa-nesa da juna. netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa kasar girka don taimakawa dubbar-dubbatar bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon barkewar covid-19 a sansanonin 'yan gudun hijirar kasar hukumomi a athens babban birnin kasar na kara tsaurara dokokin hana zirga-zirga a kan bakin haure inda suka hukunta duk wanda ya karya dokar ta hanyar kwabe mai 'yancinsa na neman mafaka tare da cin su tara. tun dai da wannan annobar ta covid-19 ta barke girka ta zama abin koyi ga sauran kasashe inda tun da farko ta samu raguwar yaduwar cutar sosai ta hanyar tsaurara matakanta tare da rufin harkokin yau da kullum a kasar a yankin kudancin pelopines kadai kimanin bakin haure dubu sun nuna alamun kamuwa da cutar bayan da aka gwada su a wani otal da kuma wuraren shakatawa waɗanda aka mayar da su zuwa matsugunin da zai iya da zai iya ɗiban kimanin bakin haure 500 yawancinsu daga kamaru da jamhuriyar demokradiyyar congo daga ƙarshe kuma a saudi arabia ta kawo ƙarshen hukuncin kisa ga ƙananan yara da aka samu da aikata manyan laifuka bayan soke hukuncin yin bulala yayin da masarautar ke ƙoƙarin wanke kanta daga zarge-zarge take haƙƙin bil'adama da ake mata sauye-sauyen na ƙara nuna himmatuwar da yarima mai jiran gado muhammad bin salman ya yi na ganin masarautar ta tafi zamani an dai cire hukuncin kisan ne ga waɗanda suka aikata laifukan yayin da suke yara in ji shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam awad alawad a cikin wata sanarwar da ya fitar wacce ta yi nuni da wata doka da ta fito daga masarautar ƙasar ta saudiya. Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu sake komawa Najeriya a Jaskwata inda a yayin da wasu mutane kimanin ɗari biyar ke ci gaba da korafin cewa an killace su ba gwajin korona kuma ba abinci. Su kuma wasu mutanen wata unguwa ke barazanar rugawa kotu saboda bayyana cewa wata 'yar unguwar na ɗauke da cutar korona ya sa ana kyamatar su. Zainab Babaji gare ki. Shugaban matasan yankin a nan cikin garin Jos Muhammad Shugaba ya bayyana takaicinsu na rashin sanar da iyalanta sakamakon binciken sai kawai suka ga sunanta na yawo a kafafen sada zumunta na zamani. Mun ce ma gwamnati a sake muta ma Kenan ba ku yarda da wato sakamakon da aka samu ba kenan? Eh to in kin duba abubuwan da ya biyo a bayansa shi ya sa ya ba mu shakku a sakamakon da aka samu. A matsayin al'umma bai ba kyauta mana ba dan kana fito ka ce ke daga wannan anguwan ne. Ta ga ana gudun mutanen mu wasu za ta tsaya ma da doke mutane za ta an kace ke dan anguwa kaza ne shikenan ma ko sun yi ta babin shi ko kuma mutanen suna su su su fita kamar nan mun jawo hankalin gwamnati za mu iya tafiya kotu. Na tuntubi kwamishinan yada labaran jihar Filato Mr. Dan Manjan wanda ya shaida mun cewa tuni gwamnatin jihar Filato ta ɗauki matakin tuhumar waɗanda ke da alhakin adana sakamakon. Waɗannan mutanen riga ba su eh, takardar tambaya eh, su ba da nasu bayani a yi hakuri. A halin da ake ciki kuwa waɗanda aka keɓe a sansanin da ake keɓe al'umma don sanin ko sun harbu da cutar corona coronavirus ko babu sun koka kan yanayin rashin abinci a sansanin. Mutum da aka kamu ba gwaji ga jama'a ga mata muna tare da su yanzu haka kwana na biyar a Tun da aka kai ku me aka yi muku? Tun da aka kai mu dai ba wani abin da ni haka haka ne nake zarcewa da azumi ba wani shan ruwa. Amma misali kun kai mutane nawa? Hmm. Mata za su kai kamar ɗari biyu haka maza kuma ma na kai ɗari uku. Akwai yara akwai mata masu ciki akwai masu ciwon shiga akwai masu iskokai babu kulawa kowa an zo an haɗa mu waje da ba ce ne mu yadda ya kamata da aka ce ba. Na tuntuɓi kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Mr. Dan Manjan wanda ya shaida mun cewa. Waɗannan dai ba wai an ce suna da ciwon bane wato abinci akwai waɗanda alhaki an ba su ana ciyar da su mai yiwuwa su ce abincin bai wadace su ba a yau litinin ne al'ummar jihar plateau za su sake shiga killacewa karo na uku wanda gwamnan jihar simon lalon ya ce zai bada bayani kan ko kwana nawa ne al'ummar za su kasance a killace zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria to a gaida zainab da wannan rahoton Kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a da yaushe ake so ana iya zuwa shafukanmu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da shiga watan azumin Ramadan. Allah ya samu dace tare da karɓar dukkanin ibadunmu. A makon da ya gabata ne shirin ciki da gaskiya fara duba irin halin kaka na kayi da tsaffin jami'an tsaron Najeriya kan tsinci kansu ciki bayan sun yi ritaya. domin rashin samun kuɗin sallama mai kyau ko rashin ingancin fansho. Ku biyo mu cikin shirin suna sunana na Hashin Gumai. bayan shirin da muka gabatar muku na korafin jami'in 'yan sanda sajan yusuf ado mazaunin kefi jihar nasarawa wanda ya ritaya a shekarar 2004 amma yana samun kuɗi cikin cokali a matsayin fansho mun samu martani daga wasu 'yan sanda da suka yi ritaya da ke da kalubale iri ɗaya na rashin samun biyan fansho da zai iya tallafawa rayuwarsu ta ritaya aƙalla wajen cin abinci da kula da iyalansu kafin rai ya yi halinsa. bayan masu ritaya ma ɗaya daga 'yan sandan da ke aiki a yankin da ake yaƙi da 'yan boko haram ya bugowa wannan fili na ciki da gaskiya waya domin nuna halin kuncin da suke ciki ga wannan martani na farko daga sufritandan 'yan sanda abubakar dashe da ke zaune a jos jihar filato wanda ya ritaya a shekarar 2007 to sunana abubakar abdullahi da dashe daga jos plateau 'yan sandan da muka ritaya daga 2007 har yau muna da damuwa wato damuwan kuwa shine mu nan aka ce za a zo a rika biya mu kudin albashin da ka bari shi za a biya ka to sai aka zo aka ba mu pension kamar sp na rank dina an ba su miliyan goma zuwa miliyan sha daya wanne ne matsayin sp a cikin aikin yan sanda sufuritan da na wuce a nini uku kamar da ka ce manjo na soja da tsuntsun nan To, na gane abokan da ake cigaba da bamu labari. Yawwa, sai suka zo suka biya ni kuɗin mai anini uku. Sai na ce, a'a, ai ni ban bar aikin nan da anini uku ba. To, da suka haka ɗin ma bai faru ba sai suka zo suka bani rabin kuɗin suka biya ni miliyan bakwai. Sai suka zo suka bani miliyan uku a ciki. Suka ce, ai doka ya ce sauran za a rika yin kasuwanci ana biyan ka pension. To, ai rikaya ni ba har yanzu da ba su biya ni kuɗin pension ɗin gaba ɗaya na superintendent of police din ba sp din da nake faɗa maka hmm. sai suka zo suna biya na dubu talatin to don Allah da annabi kuma wanda muka samu rang da su suka riga ni bari a tsohon pension suna karɓar dubu ɗari da arba'in da takwas to mun yi sojoji ba su kai wata biyu ba suka ga abin bai yi ba suka je suka complain aka cire su sss suka je suka complain aka cire su to mu yan sanda sai aka ce ba za a cire mu ba to don Allah don annabi ya za a yi wa'yan sun kaga 'yan sanda za ka ji tausayin su ka bar aikin dan sanda da superintendent ana baka dubu talatin saboda Allah to yanzu dai mu dai muna kawo kuka ne da national assembly especially reps da suka soma jin koken mu to har yanzu ba su yi dai komai a kai ba shugaban kasa ma ya dubi ya tausaya mana ya duba halin da muke ciki ba daɗi. Abubakar da shi wace hukuma ce ya kamata ta saurari wannan kukan naku domin a share muku hawaye yawa national pension commission ne kuma wallahi ina faɗa maka dinnan ba wai da shakkan komai ba suna jin mana sosai sai ka bar aikinka national pension ka je ofis din su Erikaya eh, za ka ga masinja jama yana da marsandi na hawa na kan shi motoci a gurin wato cutan da ake mana sai Allah ne zai saka mana na yi complain da kaina na ce a ah, ni da na bar aiki da shi ne kar ku biya ni kudin abin nan to ba su saurare ni ba ka san cewa idan da sun overpaying dina ne ka san dole ne su komo su ce su cire kudin su ko abubakar tashi me kake so a yi wanda zai sa ku ga musu cewa shekara talatin da biyar kuna aiki kun yi ritaya yanzu ne kuke so a muku ku ji daɗi a ranku ku ga muku adalci to alhamdulillah a mayar da mu tsohon pension na police yan uwanmu wanda suke karɓar albashin da gaskiya ya kamata domin tsofaffin pension ɗin da suka bar aiki kafin 2007 kamar rank ɗina na superintendent 148 ake eh, na 148 suke karba ni kuma na karɓar 30,000 don Allah ka dubi al'amarin ka ga bambancin kuma muna roƙon gwamnati su dube mu da idon rahama musamman 'yan majalisar tarayya don Allah su yi kokari su cire mu cikin wannan kangin. Sai majalisa ta yi zama a kai ta yi wani tsari ne sannan a iya gyarawa. Kwarai da gaske wancan majalisan da suka gushe har ma sun kai karantawa na uku ne ko third reading wanda aka zo aka rushe su kuma aka zo aka soma abin kuma sabon abu kuma. So yanzu abin kuma ya kuma ya tsaya. muna kuka gwamnati ta dube mu shugaban kasa buhari ya dube mu da idon rahama su 'yan majalisan da abin yake hannunsu kafin kila ya je gudun eh, shugaban kasa su ma su dube mu da idon rahama ka yi aikin dan sanda laifi ne muka yi aikin dan sanda ka aikin dan sanda shekara talatin da biyar bari kuma da babban ran a zana biya na dubu talatin. abubakar da shi yanzu in ka karbi naira dubu talatin din a wata ba ka iya yin abubuwan da suke rike ka. <laughs> Eric ka dubu talatin ko rana ɗaya bani kashe dubu talatin. In ba bacci dai Allah ne ya rufa mini asiri ba rufin asiri ne ga Allah ba. Me kake nufi da rufin asirin Allah? Ni kamar misali Allah ya taimake ni sai na yi political appointment rike wannan mukamin rike wannan mukamin su alfarma za ka samu. To wayan su fa suna da wannan alfarma? Babu. Ba wai kukan nan na yi don ni kaɗai ba ne ba ba wai don ni ne ba don mun da muke ta wahala. Yawancin 'yan sanda ba su da farin jinin da ake Eh, tuna su cewa wasu mutane ne waɗanda sun yi aikin da suka taimaki ƙasa saboda ana samun hannun wasu a cikinsu cikin rashin gaskiya. Ba wai ni din nan nake magana da kai din nan yanzu ina ce a'a ni din nan gani nan ni tsaftatacce ne wanda amma ka dubi aikin da nakan faɗa ma 'yan sandan nake aiki da su su daina duba maganan kuɗi. amma ka taimaki mutum ka yi aikin ka fi sabilillah za ka ga sakamakon ai sakamakon kenan Allah ya taimake ni in ka lura ni ran da na zo na samu ai wanda na shiga aiki da su ai ba su samu eh. ku ba ku da wata kungiya ce ta musamman ta tsoffin jami'an 'yan sanda da kuke yin tarurruka saboda daukar matakin nan eh, matsayin taron jama'a ba wai mutum ɗaya ba kafin wannan taron da muka zo muka samu wani kungiya din da yanzu muka tashi tsaye akan maganan ni na je na yi complaint din so nawa kafin da aka zo aka bude wannan kungiyar namu sabo sai ni ma sai muka sai na shiga da koken namu ne kamar kusan iri ɗaya ne wani hmm. abu za a yi wa 'yan sanda su gyaru a ƙasan nan su dawo mutane da za a ke mutunta su kuma su ma ya zama sun yi aiki sun gama ba tare da suna shiga abubuwan da zai jawo sunan su ya ɓaci ba. An ka lura aikin ɗan sanda yana ɗaya daga cikin aikin yana da kyau a duniya nan kai kai kamar aikin addini kake yi to kaga na ɗaya wayansu 'yan sandan banin gaya maka gaskiya sun ɗauki maganan kuɗi sun sa a gaba kuma gwamnati sun kasa kula su kamar wani lokaci kafin bar aiki sai muka zo lokaci muna ganin wani lokaci za a kawo mota ba dpo sai a ce kai ka san yadda za ka je ka sa mai to don allah ya rikaya ya kenan kake gani kai ka san yadda za ka je ka sayi su da za ku yi aiki To, gwamnati ba su ba su gaskiyar maganan kenan. Abin ya zama musu dole na ga wayansu ba da za ka tara ne gaba ɗaya ka ce an lallace ba a'a. Wayansu ya zama musu dole ne. Kana DPO za a ce maka ga mota kai ka san yadda za ka yi ka je ka sa mai. To, don Allah ya rika ba an ce ka je ka yi sata kenan ba. Ina jin labarin waɗanda ko an kama mutum sai ya ce in za a rubuta takardar ma sai mutum ya sayi takardar ya bada da kuɗin algalami da za a yi amfani da shi a eh, nan ofisoshin 'yan sanda. Eh, Erika wannan magana ba karya ba ne. na faɗa muka da da muka yi aiki ana bamu biro ana bamu takarda na kome da kome kai na soma bincike tun na kurtu sai kira ma direban ce direba wanda yake wani lokaci ya fi ni sajan ne ko dauke ni zan je bincike a nan dawo amma yanzu akwai motocin so kaga da bayan da za a ce ma mutum ma kawo kawo kuɗin mai kawo kuɗin fefa amma gwamnati sun shashatar da aikin ɗan sandan completely Allah ya kyauta. Bayan masu ritaya ma wani ɗan sanda da ke aiki a yankin da ake yaƙi da 'yan Boko Haram ya bugo wannan fili waya domin nuna halin kuncin da suke ciki. Kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji ta bakin wannan jami'i. Yanzu a madadin Nasir Adam kaya nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya. da karatun alkur'ani mai tsarki da yara ke yi albarkacin watan ramadan muhammad awal muhammad lababi di primary school أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزلهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم جعلوا أصابعهم في واستغشوا ثيابهم وعصروا واستكبروا استكبارا da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Ibrahim a takaice dai jami'an kiwon lafiya Amurka sun ce jin yanayi na ɗari, kyarmar jiki, ciwon jiki, ciwon kai da na makogwaro da kuma rashin jin ƙamshi ko ɗanɗano na iya kasancewa alamun kamuwa da cutar coronavirus ne jami'an kasar china sun faɗa jiya lahadi cewa an salami duk masu cutar covid-19 daga asibitoci da ke wuhan garin da aka fara samun ɓarkewar cutar a ƙarshen shekarar da ta gabata an saki dubban fursunoni a kamaru sun sami su bayan umarnin da shugaban kasar Paul Biya ya bayar yayin da gwamnatinsa ta ba da rahoton cewa cutar coronavirus na yaduwa kuma fursunoni suna daga cikin rukunin mutanen da suka fi kamuwa da cutar a kasar. Netherlands ta tura kayan agaji na gaggawa zuwa kasar Girka don taimakawa dubban dubbatar bakin haure da 'yan gudun hijira sakamakon barkewar COVID-19 a sansanonin 'yan gudun hijirar kasar. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, karfe takwas kenan agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin nan muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Profesa Balarabu Mai Kaba na jami'ar Bayar ta Kano, wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya a Kano. Allah ya ji kansa da rahamarsa amin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Kibahiro Dodone da ya hada mana sautin ya kuma da umarni sai kuma injiniyan mu na yau ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Bonjour, au micro Idriss